wadda ya ce zai daga turmin wani turki ya raka turmin daga nasa wani miji ya ce ma matarsa ai kawai wayo suke mishi kawai suna a gida suna kusawa kullum shi sai ya fita ya je kaza shi zai je gona shi zai je kaza shi zai je kaza ya faru sai sai to shi ke da mai gida ko za a yi sanya ne na kwana ɗaya, ni in tafi in je in yi maka in je gona kai kuma ka tsaya ka kula da gida ke to ai shi ke nan ai zan gane waye da kike na gane waye da kike wai shi bai da wannan matsayin da Allah ya bashi ba zai fita a matsayin shi da tarki kai ne tarkin gida ka fita ka je ka nemo shi ke ba san na fata kudin da ta shigo gona ta je gona sai ta ga makwabcin makwabcin da ina mai gidan naki sai ta rufa sai ta ai ba ya san jin daɗi ne yau shi yasa na fito ni zan yi aiki sai ta shi ne zaki aiki da kanki shi dan nan ki zama ki ki zaman kawai yayi maza ya ta masa noma ya ta masa noma shi kuma kokan da ya sauki aiki a gida yana kan zai yi sai yi markaɗe lokacin ana markaɗe da dutse sai eh, sannan ga wanke-wanke sannan ga share gida sannan ga doron salwa shi ya zo zai yi a lokaci daya yana cikin yi yana cikin abin nan sai akuya sai ta zuwa ci abin da yake yi zai kora ta ashe da kila ta kuma ya fallo ya shiga kicin ya je ya fasa tukunya kalgan da ya dora ya tsiya ba aikin ka bane ba za ka iya tasbihul banjir ba ba aikin ka bane ita cikin dan lokaci ka dan in ta zo cikin mundota sai ta kinsa ta kinsa ta kinsa ta Allah ya halicce ta dan wannan hatta masu bincike na kimiyya sai da suka tabbatar da haka akwai marubuci dan kasar Faransa Alexis Carrel ya rubuta littafin da aka fassara shi da Faransanci ya rubuta aka fassara shi da Turanci wanda ya fassara shi da Turanci sun yi shi samu suna man the onward wani ya fassara shi da larabci ta masa suna lisan zalikin bajin shi ba a ba shi dan adam ba to a cikin wannan littafin yana bayanin kira halittar namiji da kira halittar mace ya ce idan ka kalli birin halittar mace Allah ya halitta ta dan gida ne shi sa ya gina ba ta a gida ta ba ta zuwa ko ina sai an yi gida ba za ta yi ba amma idan ka kullum sai ta fita tafi ko aiki ko sai ta je kasuwa ko ba za ta taɓa yin haske ba duk wanda take ta ba za ta yi haske ta tari ya tabbatar da wannan a ta littafin ya ce in ka kalli bayan ka yanzu da za a kawo yaro ɗan ƙarami ɗan jariri sai a ce kai namiji ka goya shi a sanyo a samu maka majanyi mai kyau a baka a ce ka goya shi wallahi zai zo ni kamar ya hau katako amma ita tana zuwa ko budurwa ne bata taɓa haihuwa ba idan ta ta daure shi a baya ta sa shi a baya da irin matsayin da ka ɗaure. ko da bayan nata bai kai naka fashi ba sai ya ji baya ne da Allah ya halicce shi da shi alaihi salam ya faɗi wannan to ina mutane za su wuce da namiji da mace ɗaya ma'aurata ga wannan shi shi alaihi salam ai ya samu Nobel Prize ya samu Nobel Prize an ba shi nobel akan akan akan chemistry sun fa kusan kafa ma nobel prize kyautar nobel da ake nobel da ake bada ta duniya a kan kimiyya da zaman lafiya da kere da kirkire-kirkire ko wannan shi ne abin da ka wa misalin to daga ce mace Allah ke yadda cewa Allah ne shugabantar da namiji a kai saboda abu gidi abu na farko Allah ya ji ga shi akai sai kina jin kina jin zaki kina da kina da kina ki zaki zaki zaki ma Allah gyara rani ko da ji ma Allah gyara sannan na biyu abin da yake yi na ɗawainiya kula da ke kuda ta Allah ba shi wannan shugabanci saboda wannan abubuwan guda ne وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يليه لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت فقط أن تسجد لزوجها والله لا تنقم سوى تمشي لما وجد لا تنقم سوى نية وولد جدع ولا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولا تنقم سوى تمشي ومثل الجدع لو هي أمهاني إن حق امتناع لامتناع وشيء يقصد الحق وشيء بمبنك فسقوا الحق بابه فالله وحده ما أمواني أما لا أقدر وزنه ومسوني yamma wurin sujada to mace ce kawai ta tattata ke mu mijin da sujada mijin ne ya tattata kawai ya samu sujada matanta saboda matsayin namiji a wurin Allah a wajen matsayin ba ya dace a wasu او a wani الكان اللي aka samu a wajen al-Imam Ibn ba, da Imam Al-Bayhaqi shi bima asaba Allah min haqqihi alaiha saboda abin da Allah ya girmama na hankinsa a kanta sai a ce mace sai mu mijin da sujada amma annabi bai yi umarni da haka ba asalin wannan hadisi kamar yadda ya zo a cikin sunan Tirmidhi wasu ne suka zo baki suka musulunta annabi ya musu jawabi suka ji jawabin da suka ji irin sa ba a duniya bai ban sha'awa bai kama kwakwalwa kawai da suka zo suka musulmi da annabi sallama suka yi sujada a can sallama باب نعم. وسفر لو كنت هاجرا أحدا حتى تسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها يا حتى أن إذا تقولي لن أدب يقول لن أدب سنة تسجد ما كان amma bai ci haka ba sai ka fi hada da aikon da da Allah ya kirma mu matsayin namiji to da ka namiji Allah ya girmama shi ya ba shi daraja ya ba shi kima akan matarsa ko da ka mata ka bi mijinta sau da kafa sai shi da aljanna ba aiki bane mutumin da Allah ya dora mishi ya kula da ke ke kina nan ki huta shine kuma zai zama abincin mutunci a Shi shine zai zama wadakantacce wa alayki ayyatuha al-umm qala yace ya waje ma a gare ki ya ce uwa an tu'allim ibnataki ki koyar da diyarki ma ta hataju ilayhi min amri diniha abinda take bukata na al'amarin addinin ta ki koya ba yake al'amarin addini fa alayki an tu'allimi hal imana was salata wa qira'at al qur'an ya wajaba a gare ki ya ke uwa ki karantar da yake imani da Allah karantar da ita tauhid sai ita ma ta iya ke kuma ta iya ba to me za a yi tutuwa na da maganin wani abu aka cika kanta. sun ga wajibi ne ashe mace ta yi ilimi wajibi ne ta yi ilimi babu bambanci a musulunci tsakanin ilimin mace da ilimin namiji a abin da ya shafi sanin Allah da da addini inda suke bambanta a ilimi shine sha'anonin rayuwa akwai ilimin da ya dace da mace akwai wanda bai dace da mace ba amma a cikin sanin Allah mace ba tana da tsohon ya kamata yanzu misali abin da ya shafi jinin haiza abin da ya shafi jinin bi abin da ya shafi jinin istihaza ba wacce ya kamata ka yi bayani sosai fiye da mace saboda ita tana da ilmul waqi tana da ilmul yaqin tana da ainul yaqin tana da haqqul yaqin sun ta same su ilmul yaqin ta koya ta gani a littafi ainul yaqin ta gani a wata ta kafin lokacin da ya zo ta fara hakkul yaqin ya faru a kanta to in ta zo za ta ma ƴan uwanta mata jawabi in ta koyi addini duk bayanin da namiji zai yi ita za ta fi bayani a kai na je wata lakta da azumin nan abin ya faru da azumin ne abin ya faru sai aka rubuto tambaya wai idan mace ta yi tsiri ta gabanta ta al'aurarta ta gaba a nuna ta karni to ni dai na taɓa karantawa na ta karantawa malamin cikin suna cewa kamar misali a matsabin shafi, al-imam an ya ka a cin al shagun shakul cewa idan mace ta yi ta gabanta ce wa kazalika rihu idza kharaja min quburiha aw duburiha yanqudu ruha haka nan rihi tuta idan ta fito ta gaban mace ko ta bayan ta tuta ba ta mata alwala a matsayin shafi'iyya amma khilafan lil malikiyya sabanin malikiyya su idan rihi ta fito ta gaba to ba ta mata alwala ba domin a ka'ida ba ta fitowa a wajen shi ne sai nake tambaya sai nace a ah, wai nake tambaya nake ke a ah, mata dama da gaske ana yin rihi a gaba suka ce ya mu akwai matan da suke sai to ka gani ba zan taba sanin wannan sun ba da wani ko na karanta a littafi a littafi na gani amma ko da na karanta sai da ce wannan ai zai tafi alamin waƙi ce kawai in wannan yin abin da ba mafi kyau ne Allah ya taka musu da alkhairi suke kawowa suke hukumu man salla na samai wal ard sai hukuncin mutumin da ya salla shi bai sama bai kasa a lokacin su kuma ba jirgin sama eh, ni kawai sai na ɗauka irin wannan to sai ga suna tabbatarwa to kaga ashe mata su yi cancanta su koyi waɗannan ilmoman domin su karantar da matan ‘yan uwansu mata. A, ai ta faru a fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mace ta zo tana tambaya game da jinin haiza, ya mace za ta gane jinin ta ya tsaya. Manzalin sama ya ce ta sa auduga, ta sa auduga sai matar tana ta ita bata gane a sa auduga ba me a sa auduga ina za a sa auduga na na sharafin rabbi Allah ta'ala an tana da da ki suna fara mana zane a kasu ki zo ne miki bayani mana ki je bayi ki samu auduga sai ki tsoma a tiraren albi sai ki sa a gaban ki in kika sa a gaban ki in kika fitar da shi ba ki zo ta alama ba to alamar in ba ki zo wani abu ba na jini to wannan na nuna jinin ki ya tsaya kenan sai ki wanka ki gaba da talla, ko miki ya halatta ya tafi da ki manzon da sama ka da maka wannan tafsirin ba to shine kaga maganar da suke cewa cutar kyamata ce kiyamata karantar da yanki imani da Allah Wasu sadaka sannan ki karantar da ita sallah wa qira'at al-qur'ani sannan ki karantar da ita ake karanta al-qur'ani wa sayati zalika insha Allah ba ne ci akwai fasalin da za a ware in Allah ya so a game da wannan a cikin wannan littafin yadda ya kamata a ce iyaye musamman mata suna zama suna karantar da 'ya'yansu wani abu bai sha'awa in kana karanta tarihin musulunci duk manya-manyan malamin musulunci sai ka ji a wajen iyayen su mata suka fara yin karatu kai baya baya a shek Muhammadu Aminu amin allah ya yi kansa dan kasan Mauritania wanda ya zama a Saudi Arabia ta su suna nan a Saudi Arabia har yanzu ko wasu su su professor yanzu a jami'a Islamiyya a Madina dan sababa babba yana da kujera a Madina a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa وشو بعض العلمين الشنكيزي أو جمع ما في حدث عن البخاري أكثر سمري ثانية مصمم وجن شنكيز هذا وصولي أكثر مصحات ضد العالم شنكيز وحات ضد العالم سوري ما حدثها بدولية آية نيسو سو آية ني أبنى حدث مختصر حدث يكتكي لك مختصر دكاء suke haddace shi shi yasa a duniya ba mutanen da suka iya muktasar kamar su muktasar ka ga muktasar ai ya kama da zaurance zaurance zaurance ne fikihu ne a cikin zaurance eh, shi ne zai ta ji ana cewa muktasar abokin tsofar yaro abokin mutuwar babba in ka fara koyon muktasar kana tsoho to da shi za ka mutu baka gane ba haka ake faɗa, amma dai ba haka ba in kuma ka fara koya kana yawo da shi za ka tsufa to a takaice dai ana nuna littafin yake to a shek Muhammad Al-Amin Shafi'i a wajen babar ya haddace Al-Qur'ani a wajen da ya kai har muftasar ya haddace muftasar a shek Muhammad Al-Amin Shafi'i sai shi ko da je Saudi Arabia ba yi da malami da ilimin sai je Saudi Arabia ilimin sa ya jawo aka zaunar da shi aka fike shi a Saudiya hajji ya je hajji yake daga aikin hajji Allah ya haɗa shi da malaman Saudi Arabia masu tsoron Allah suka ga yadda hanyar ta take kwakwalwa sai kawai suka jawo shi aka ba sarki lokacin sarki sarki sarki abin nan Abdulaziz baban su bahar aka ba shi shawara cewa wannan yana ne daga cikin malaman da ya kamata a rike shi so ka bai yi firamare ba bai yi sakandare ba bai yi jami'a ba karatun gida yayi amma lokacin da aka kafa jami'ar islamiyya su ne malaman farko shi ne malamin usulun fiƙi na farko akwai muzakkira ta usulun fiƙi ya kai wannan girma lektocin da ya rika ba ɗaliban farko ne na jami'ar islamiyya to ka gani tasirin uwa ke mahaifiyarsa a wajen da ya haddace alƙur'ani a wajen mahaifiyarsa biye karatuttuka na farko farko da ake yi kafin ya tafi wajen manya-manyan malamai ya ci gaba da karatu a wajen sannan wa alaiki sannan ya waje ba a gare ki ya ke uwa aizan kuma an tu'allini haki karantar da yarki ba ta su da abin da take bukata kafa tatin a matsayin ta na budurwa yanki ta kai matsayin budurwa to jawo ta ki zaunar da ita ki karantar da ita tarbiyya jinsiyya abubuwan da suka keɓance ta a matsayin da na iyamanci girman ta ya fara tasowa kada ta kai matsayin da kila da ke a firamare wata rana ta zauna kawai shi ke nake jinin haila ya zo mata ta kama kuka ta kama ihu tana cewa ta ji ciwo abin da ke faruwa ke wata malama wata za ta taɓa ma wata malama mace tana ban labari ne ta ce abin da ya faru da wata ɗalibar da ke ana aji a firamare yarinyar ta ɗan fara tasawa kenan ana aji kawai kenan kawai sai jini ya zo mata jinin haila na farko ran farko sai kawai ta ta miƙe ta miƙe kawai sai ga waje ya shana shana da ji sai ƴan uwanta su masu sai ta fara kuka sai su ma yara su suka fara o ihu wanda ta ji ciwo wanda ta ji ciwo to sai da malamar ta zo ta zo ta duba ta je ta ja ta wanke mata su mata masu basira ai irin wannan sukan yi guzarin fa kun zugu da suke sawa to ke tana da shi a cikin jakanta ta shigar da ita bayi ta sa mata sannan ta zo na da ita mata daren ta ce ai ga shi kaza kaza kaza kaza wannan jini ne da Allah ya kaddara ma ta mata alamar kin fara girma kenan duk wannan bayanan uwa ce ma yanta ba sai ka je yin wannan asirin ya tsoro ba amma mafi yawanci ba a yi min na nahiyatil hayd zalim yace a bangaren haiba ka karantar da ita ahkamud jima ya haiba take ya za ta gane haiba sannan ya za ta bambanta haiba da istihaza ka karantar da ita ba jima'i sannan da karantar da ita saduwa saduwa tsakanin mace da namiji ta karantar da ita a dinanci ba ana ba da labarin wani wani wani wani yaje ya auro ta ustaziya ba shikenan ya zo ranar tarewa shikenan sai ce ashe kai dan iska ne ban sani ba wannan labarai ne da sun faru ake faɗa ma mutane ita ba ta san wai auren ba ma kaga wannan kidahu ba kenan ya auro kidahu ba. to uwa wajibi ne ta karantar da diyarta wannan addinanci lokacin da aka taso da maganar sexuality education a Najeriya cewa sai an shi a cikin man'ada abinda malaman addini suka ga bayani a kai kenan mu muna da namu na musulunci ba mu bukatar a mana daga waje ba mu bukatar a tashi a cikin wani wai curriculum ne ba mu bukata muna da namu na musulunci a tsare musulunci ya tsara mana duk waɗannan abubuwa da na yi sharafi radiyallahu ta'ala anha ranar da za a kai ta ɗakin ɗaki a matsayin amaryan manzon Allah ta sama duk waɗannan abubuwan da aka mata aka koya mata yadda za ta yi hannu aka koya mata yadda za ta ja hankalin mijinta yadda za ta kwantar da mijinta hankali duk haka ya kamata a koya ma mace to ga ita gida mu ba mu ke nan an ta ya ce amma ita ba ta san abin da ba duniya take ciki ba kwata kwata lahiran ma ba ta san abin da lahiran take ciki ba to ki koyar da ƴaƴa ki wannan wa ghairi zalika da makamantan wannan ma ya ta nisaa abin da yake shi mata shi ma namiji haka malam zai bayani nan gaba an sha kuma mana bayani a musulunci a cikin nau'ukan tarbiyya da ake da shi akwai a can tarbiyyar jinsiyya yaro ya fara katawa a zaunar da shi a masa karatun su ba so ne ba a yi ta masa ana karantar da shi akwai da shi wankan janaba a bambanta masa tsakanin maniyi da mandiyu ya ce ya bambance su idan ya gansa a cikin tufafin wannan yana jawo wanka wannan kuma yana jawo a yi sarki ne alwala ta kari a bambanta masa Akwai koyar da shi a fadi a da shi yin azumi ko duk waɗannan mutum ke bayani a kan su fa'almini ha idza qara batu zawajan haiba qala yace idan auren ta ya kusa ta ga ta kusa aure ba an an ta mata rana fa ake nufi ba wato ta kai matsayin a auren ta ita ma ne ke nufi to ki karanta da ita hukunce hukuncen haiza? kai ki karanta da ita haiba wa ahkamahu da kuma hukunce hukuncen haiba wa allimiha qawlan lahi azza wa jalla ki mata tafsirin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina ki da ita wannan aya ki mata tafsirin ta Allah madaukakin sarki yace wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayar ka gaba da haila al-mahid malamai sun yi sabani akai shin ismul makan ne ko ismul zamani ko al-masdaru li idan ka ce ismul zaman ne suna tambayar ka game da lokacin haila me ya kamata su yi da mata a lokacin haila kun ga zai ɗauka tafsirin ko wa yas'alunaka 'anil mahyid na yas'alunaka an il haidati ma za yahillu lahum bainahum wa bain nisa'ihinna me ya halatta tsakaninsu da su da matansu a cikin waɗannan ayyamul haidatin wa yas'alunaka 'anil mahid ismul mata suna tambaye ka game da wurin da haila ke fitowa me ya kamata a yi da shi a lokacin da jinin ke fitowa wa yas'alunaka 'anil mahid al-masdar al-masdari ita kanta haila ake tambaya kanta ba ana tambaya kan lokacin ta ba ba ana tambaya kan wurin ta ba a ana tambaya kan ita hailar duk waɗannan tafsiran za su iya ɗauka luga ce ta jawo wannan ko ne almasdar limini ko ismul zamani ko ismul makani domin dukkanin su dama haka suke tafowa yanzu idan mutum ya ce mazhab mazhab ismul zaman ne ismul makan ne almasdar limini ismul zaman lokacin tafiya mazhab mata mazhabuna yaushe za mu tafi mazhab wurin tafiya aina mazhabuna ina za mu tafi kun ga na ce mata mazhabuna nan kuma aina mazhabuna ina za mu tafi sannan mazhab ita kanta tafiya ita kanta tafiyar al-mazhab tafiya mun gane ai to to ki karantar da yake tafiyar wannan ayatun da ke ma sai kin koya ke? Eh, wanda take ji daga lafiya ba ka a ce mata ake makaratu a masallacin mun gane mala ya sauke nan ba ya kawo sababin nuzul na wannan aya mu karanta yana da mahimmanci. bari mu fassara ayatan suna tambayar ka sahabbai ke game da almahir game da Aina, game da lokacin haiba game da wajen fitar haiba kul huwa azan ba su amsa ka ce kazanta ne haila kazanta lokacin haila a cikin kazanta ake wajen da haila take fitowa kazanta fa'tazibu an-nisaa fil mahid ku kaurace ma mata a lokacin da suke yin haila ku kaurace musu Ka kagan kace a lokacin da suke yin haiza a kaurace musu kenan a kaurace musu kila ko abincin su ba za a ci ba amma fa atadil nizaa a mahid ismul makan ya fi tasiri a nan. ku kaurace ma mata a wurin da haila ke fitowa ismuhu kullu shay'in illa nisa, fi komai amma kan ku taji da su a wajen aure a inda haila take fitowa amma za ku iya rungumar su za ku iya tumbanta su za ku iya kwanciya waje ɗaya ki muku abinci ku ci duk za ku wala ta'rabu hunna kar ku kusance su a wannan wurin hatta ya tsohunna hajji sun yi tsarki hatta ya tsohunna malamai sun yi sabani a kai malaman tasiri wasu suka ce hatta ya tsohunna hajji sun gama jinin in sun gama jinin ya halatta su wanke gabansu mutum ya sadu da matarsa ko mace wanka ba mazhabin wa mazhabin al-imam ibn hazm al-ansari hatta sun gama jini sun yi wanka mazhabin jumhurin malamai wa huwa rabi ita ce maganar ta fi daidai eh mace ta yi wanka sannan za a sami da ita faɗi za ta sahanna in suka yi wanka sun gama haiza suka wanka ta a tuhunna to ku musu min haiku amarakum Allah a wannan wajen da Allah madaukakin sarki ke ce ku zo ta gaba ba ta baya ba inna Allah yuhibbu tawwabi Allah yana son masu tuba waɗanda suka taɓa saduwa da matansu alhali matansu suna aiba in sun tuba wa Allah yana son su wa yuhibbu almutatahhirin sannan yana son masu tsarki waɗanda su ba su saduwa da matansu alhali matansu na aiba masu tsarki ke at-tawwabin waɗanda suka taɓa yi amma yanzu sun gane kuskuren su ba su sake yi ba al-mutatahhirin waɗanda dama su basu su taɓa yi ba mun fahimta to sai ya sauta lamba a ƙasa sai ce wa zalika lima akhrajahu muslim ko da ke ba a kawo wajen ba ba aka riha ki ba ta labari ɗanki a matsayin ki na mace annahu la yajuzu lirrajuli iya halatta ga miji namiji an mujali a mu ya tara da matarsa wani hiya haidun an hajjina cikin jinin haiba sai halatta fa hada haramun wa ismun wannan haram ne kuma alhaki ne zunubi ne walakin lahu an yuqabbila sai dai zai iya sumbantarta wa an yubashiraha kuma zai iya rungumanta fi ma dunal farji amma kada ya sadu da ita a al'aura shi ma sai ma da yake idza amina ala nafsihi alwuqa fil muharrami in ya san sumbantan nan da rungumar nan da zai maka ba za ka kai zuwa ga mutum ya afka mata ba kuma ya sadu da ita abin da aka hana shi sai idan ya amintu da kansa zai yi haka to ne sai malam yace wa zalika lima akhrajahu muslim saboda hadisin al-imam muslim ne namba 302 من حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث سيدنا أنس رضي الله عنه أن اليهود لن يهودا وتوبابا كانوا إذا حاضت المرأة sun kasance idan ɗaya daga cikin matansu tana cikin haiza lam yu'akiluha ba za su ci abinci tare da ita wa sannan ba za su rika zama gida ɗaya tare da su ba yujami'uhunna gida ɗaya ma ba za a zauna ba idan mace tana haihuwa sai a kai ta can wani kawo wani gida ko a kai ta wani ɗaki daban ba za a zauna ɗaki ɗaya ta sau tana cikin gidan haihuwa ahalin gudubi nan ya ala kitabi da ta da fili la ta galau fili ne sai suka gudu gulubi shi ne wajen mizami ohun da filmu yuki ba za su haɗa ɗaki ɗaya ba wai masu shi tana haihuwa saboda haka ba mun shi da ba zai ci abincinta ba in ce abinci kanta mawa. haka yake addinin yahudi dinin guluwi addinin ƙetare iyaka sannan ba zai kwanta ɗaki dai da ita ba ɗaki dai ba ba za ta haɗu ba ala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabban annabi suka zo suka yi tambaya ya aiki sallah da abin da Yahuda suke yi domin kun san Madina cike take da guda ko kafin Allah ya tsarkake ta daga shazur ba. kai ka su Allah ya saba tsora sannan banu nazir sannan banu quraiza banu quraiza da banu nazir shekara ɗaya Allah ya kore su banu nazir suka yi munafurci suka haɗa baki za su kashe annabi sallallahu Allah ya sa aka kore su ga baki daya suka rika fata kayan suna ɗiba suna fita suna rubuta su yukrihuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar sannan sai banu qurayza su ba a shekara sun ce za a yi yakin ahad za a yi yakin azabu suka ce wallahi ba za su taimaka mu harna ba a ce su je sun hada baki sun zamiya ba ya yahude ba amana tsakanin ba yahude da musulmi shi sa kake ganin sulhun da ake tsakanin yahuda da filistinawa to salamu sarabi ko sarabu Talani? Eh, zaman lafiya ne amma walwal ne an yi sulhu daga lokacin da Isra'ila ta kwata Filistin majalisar ɗinkin duniya ta yi munafinci da ita da ƙasashen turai suka ba suka sa Isra'ila ta kwata Filistin jahohi masu yawa garuruwa masu yawa na Filistin tun daga lokacin an yi zama ya fi dubu ɗaya an yi zama ya fi dubu mahayo ba nasara Yahudawa ba abinci tsakanin su da musulmi. To, annabi sallama ya zo ya ta da su a Madina suna da yawa, har suka so miki Sannan can bayan garin Madina akwai Haibar, su ma Yahudawa ne. To sai ta haɓar annabi sama da suka ga abin da yahudawa suke yi, sai suka zo suka tambayi annabi sallama. shine. فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض هل هو كتب آية كما يجب dalilin su ko wannan ayin sahabbai ne suka yi tambaya to ya ma'aikin Allah ga abin da Yahuda suke a gefe guda kuma bari mu ambata su kuma kiristoci jahilai su kuma idan matar su tana haiza ba abin da zai hana ta ba abin da za su iya hana ta za su sadu da ita za su kwanta da ita za su komai da ita haiza ba ta hana komai to fadinul islamiyyu baina guluwi dinil yahudi wa baina jafa'i dinil nasara addinin mu na musulunci yana tsakiya ke tare da ketare iyakar addinin yahudi sannan baya tare da su kuma gazawar addinin kiristoci addinin kiristoci so kalallan addini ne bai kai inda ake san a kai ba addinin ya guda shi kuma ya wuce gona da isi kada dai sai ce ta zuba ba gaji. to shine ma da yace sai Allah a hadisin da sai na Allah fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai kisna kullu shay'in illa nikaha ku aikata komai da matan ku amma ku sadi ku aikata komai da matan ku kan ku da su amma idan suna cikin jinin haiba haiba su ba ta hana su mata su musu zama da su ba na jin daɗi su sumbance su su gude su iya halarta ku ci abinci tare da su ku kwanta ga dole tare da su shi yasa mai haiba a musulunci za ta iya magawa wanka ma hadisi shi yasa manzo Allah Salama? aka zo ana tambaya cewa mace za ta yi haila ban sani ta a ta ha ci ha, haila ta a hannun da take ai haila ba a hannun da take ba to da ke haila shi ne wankan gawa tana haila za ta iya magawa wanka maganganun da ake faɗa a ce idan mutum yana sharafi na mutuwa hatta mai haila a fitar da ita daga daki wannan ba dalilin da ya tabbatar da shi a cikin sunna mun gane to wa akhraja abu dawuda سيدنا الإمام أبو داود يأتي الحديث بإسناد صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كجوتك كما تم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا بكاتا ولا أبو لا daga mace mai haiza cikin matarsa alqa ala farjiha tauban sai ya sa ta ta sanya wani abu a cikin al'aurarta wato ta rufe gabanta sai ya sumbance ta manzo Allah mutum wannan duk ba wani abu kunya bane ba wani abu bane da na kyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi misali misali ne yuhta dadi shi ta kake ganin abubuwan da kai ka boyayyu ne wanda ba ka san wasu su to na manzo sama duk a fili take saboda shi koyi ake da shi idan ba a sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani zai kowa ya nashi addini ya zama shirye kenan me fa'idan aiko annabi wasu suna kyamar su bayanin wannan har ma kamar yin shi'a su karyata cikin waɗannan hadisan suke da wasu daga cikin almajiransu cikin masu kawo kwakwalwarsu wai su da kwakwalwarsu wai sun fi magabata kwakwalwa a yin wai sunan su intellectual suna da tunani sai su zo shi annabin ne za a ce yana waɗannan abubuwa to idan bai bi wa zai yi wa za a yi koyi da shi wannan abin yana cikin addinin to waye za a yi koyi da shi a gana shi a jiyo ya yake in tun matan annabi ba su koyi mana wannan ba to ta wajen wa za mu koya a ina za mu san yadda ake yi to shi ne irin wannan alqa ala farjiha tauban sai ya sanya ta sanya wa al'aurata wani sifati sai sumbance ta ya rubuce ta yana cikin abubuwan da aka halatta ma miji idan ba ta tana haiba to duk ki da yake wannan wa akhraj ibn jarir fi tafsiri ابن جرير الطبري يذكر أكيد تفسير في الإسناد الصحيح بإسناد إن قدتشه أن مسروقا أتى عائشة رضي الله عنها مسروق sunan sa fassara wani yin ko to ba a fassara sunaye wani haka fassara masa sunan kuka ba ka ga masu ai kai ba kai da zan fassara ba mai babban ba fa ba. aka ma aikin eh ka wani ya je ya zata ismul ba ne ba ba fa'il ba ba tsarin aka ce ma mas'ul hmm. shi mas'ul wannan tabi'i ne babba yana girmama nana idan zai faɗa hadisi daga nana Aisha sai ya ce haddathatni الصديقة بنت الصديق المبرأة من السماوات السبع haka yake faɗi in zai karanta tafisin na na'isha haka yake cewa haddasat ni siddiqat bint siddiq siddiqi ya yar siddiqi ta bani hadisi al mubarra'at min as-samawati as-sab'i wacce Allah ya tokar da sura daga sammai saman sammai bakwai ko to shine wata rana sai zo wajen na Aisha fa qala sai yace inni uridu an as'alaki an shay'in wa ana sa'i ina son yi tambaya ina son yi tambaye ki wani abu amma gaskiya ina jin kunya yace ba na Aisha yace yana son ya tambaya amma yana jin kunya fa qala sai yace innama ana ummuka sai an yi wata mamaka nake wa azwajuhu ummahatuhu sai matan annabi sallallahu alaihi wasallam uwayen mummunai ne Saka kai tambayar ka wa an tabni kuma kai ɗana ne. Sannan ɗanka ne a almajirin in bai tambaye ta ba zai tambaya. Faƙala sai ya ce, da rajuli min imra'ati wa hiya halim. Me ya kamata mutum yayi da matarsa alhali tana haiza? Qalat lahu kullu shay'in illa farjaha. Ya aikata komai da ita amma kai ya sami da ita. Shine ya aikata komai da ita sai ya sadu ne shi ne abin da aka hana shi na ƙarshen aka hana shi na na ta ba shi wannan kaga mu ma ga shi ne da ya fi kunya fa mu ba mu sani ba dai ai mu ne za mu fi cutuwa shi kadai mu ne za mu fi cutuwa shi yasa malamai suka ce ya halatta ko da kai ka san abu idan kana wani waje ka fahimci mutane ba su fahimci wannan abun ba to yi tambaya ana yin tambaya don wasu ba don kanka ba kai ka san hukuncin to amma kana wani wajen da kila ba kai kake jawabi ba to sai kai tambaya ga mai jawabin domin sauran mutanen su kamar yanzu misali nan da muke zaune sai wani ya tambaya tambayar ba shi ta shafa ba wata matsala ce ta shafi al'umma ga baki shi ya san hukuncinta amma yana da ilimin tabbacin cewa mafi yawancin mutane ba su san wannan hukuncin ba ya halatta yi wannan tambaya to shi mashuk rahimahullah bai ma san amsar ba ya yi ne dan kansa kuma sannan mu ma ga shi muka wa akhraj al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi da muslim min hadisi maimuna radiyallahu ta'ala anha qalat na da maimuna bint al-harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ita ce innar sayyidina abdullahi dan abbas anwar lubabatu bint al-harith tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan arada an yubashira imra'atan min nisa'i manzon sama ya kasance idan zai rungumi wata mata daga cikin matansa a baraha sai ya kubance ta fattazarat wa hiya ha'id sai ke dauri sai ke daurin cibiya daurin cibiya shine ittizai mace ta ka daura kamar yadda namiji yake daura tawul shi na ke shi ittizai ɗauri daga cibiya zuwa ƙasa ko ya kai ƙasa ko bai kai ƙasa ba ɗaurin kirji ba na taba ji wani ya fassara ittizari ya ce ɗaurin kirji ba ɗaurin kirji ba ittizari shine ɗaurin cibiya mun gane kamar yadda ake ɗauran kai to manzalin sun sama sai ya ce ma matarsa in tana haiza ka yi wannan ɗauri kuma ya sumbance ta to daga shi ma wanda ya zama mai koyi da manzo Allah su alaihi haka ya halatta a gare shi dinnan ana bayani ne akan mubahat fa ba wajibi bane da halatta ne ake magana وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب da na shi ta ce mun kasance muna yin wanka tare da manzo Allah sallallahu alaihi tare da a cikin fatanniya ɗaya ko bokiti ɗaya Ila na junubu kuma duk muna da ba. wa kana ya amuruni annabi ya kasance yana umurta ta fa attabihu sai in yi tsauri in tsaura zani fa yubashiruni wa ana haibun sai ya rungume ni alhali kuma ina haiba sai ka ji ya halatta kaga musulunci ya saba ma kiristoci mahaukata su waɗanda su ba komai da ya haramta a wani. su komai halatta sannan kuma musulunci ya saba ma yahudawa su kuma da suka haramta komai waɗancan sun halarta komai wadancan kuma sun haramta komai shi ko musulunci me yayi ya halasta wanda ya halasta kuma wanda bai halasta bai bar a matsayin abin da bai halasta mun fahimta to ƴan uwa babu albarka sai a cikin musulunci wanda Allah ya azurta shi da fahimtar musulunci da karatunsa ya gama mashi baiwa komai duk wata baiwa da Allah zai maka daga baya to daga baya ne wannan riba kafa ce amma baiwar da Allah zai maka ita ce ya ba ka ilimin addini ilimin fikir man yuridi Allahu bihi khairan yufaqqihu fi din wannan addinin namu falahi da baki ɗaya gyara na gyara na gyara na cikin addinin mu daɗi na albarka na alkhairi ga baki ɗaya na su ‘yan uwa ki karantar da ‘yanci wacce ta kusan yin aure wato wanda ka balaga ki karanta da ita duk waɗannan hukunta sai ya baya tsaya ki zauna ki karanta da su ‘yan mata a yi musu aji da za a karanta da su yin waɗannan hukunce-hukuncen. Duk da za a karanta ya danganta da yadda malamin ya ɗauki kansa yi. In ya ɗauki kansa banza, to shi ne sai a zo a mai da aji ya zama na iskanci. Amma musulunci mu akwai bayanan komai. abinda baka sani ba baka sani ba amma wanda musulunci ya bayanin duk komai da komai daga babu bukatar wani abu daga wajen musulunci na uwa mu yadda da musulunci nan ɗari bisa ɗari mu imani da Allah subhanahu wa ta'ala mu aiwatar da abin da musulunci ya umarce mu da shi cikin nan sai mu ji daɗi mun gane wannan malam ya ce wa kadalika akhbiriha haka nan ki ba aiki labari wacce ta balaga ta kusan yin aure annahu la yajuzu li zawjiha bai halatta ga mijinta ba an ya asiyaha fi duburiha ya zakke mata ta dubararsa. ki sanar da ita wannan kada ta yarda haramun ne inuwa ta tabbata ga mijin da ya zo ma matar ta ya sami da ita ta dubura haramun ne wa anna hadha haramun kuma wannan haramun ne sabanin yan shi'a yan shi'a wannan su halal ne a wajen mutum ya waɗi da matarsa a wajen su halal a cikin fikihu shi'a ko fikihu shi'a to akwai wannan لقول النبي صلى الله saboda a سبودا annabi da ya ce mal'unun من أتى ki في ita? Allah ya tsine ma mutumin da ya zace ma matar da ya sadu da ita ta baya ta baya haramun ne wa Allah ta tabbata a kansa ne al-la'ana al-la'anatu al-ibadu ar rahmatillah in an ce mal'uni wanda Allah yana ana shine wanda Allah ya ce ba zai shiga da shi aljanna ba to mutumin da ya sadu da matarsa ta duburarta to Allah ya tsine masa albarka faqad bari an ma unzila ala muhammadin alaihi salatu wassalam kuma ba ruwan shi da abin da annabi ya zo da shi domin annabi ya hana haka shi kuma ya zo ya halasta wannan fa fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza talaba min hadha zawjuha zalika fala tu'ihu idan mijinta ya nemi ya sadu da ita ta dubura to kada ta yadda فلا تطيع نبى لا إيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق باء ليجا خالقي أبن حلتا وجن ساقا ما حلتي to ba za ka masa biyayya ba wa kadhalika ajliha sannan ya kebace ki karantar da yake wanda kike ga ta tata a amanar manzili ko da ita aikin gida Kada shi zo a aure ko ba ta iya abinci ba sai kawai dafa indomi. Da duka da ruwan zaki, An kaga shiga uku. Wani ɗan boko nan gari ya aure ga katon gida gabe ne. Shi kenan kawai sai dai yi baki kawai shi kenan sai dauke su sai sun sun ne da ya baki sai su tafi rastawa. Ba bayani a gidan shi. to iya girki yana cikin abin da mace take mallakan miji da shi matar da mijin matar da ta iya miji ta iya girki ta iya miya to mijinta ba zai iya ba zai sha'awa ya rika cin abincin waje ba komai a gidansa a fari sau da haka daga cikin abubuwan da ya waje ba ki karanta da 'ya'yanki ki karanta da ita yakki a amalan manzi ki karanta da ita ayyukan gida ta iya wanke-wanke ta iya tsara ɗaki wa ma yahtaju ilayhi wa ma yuhtaju ilayhi min nazafati da ake da bukata na tsafta karanta da ita tsafta mace mai tsafta ana kanta matar da ta zama mai tsafta ana kanta sosai wa bahayin sannan ki koya mata girki wa khidmatil adiyafi da kuma yin gima baki hidima ya za ta kula da bakin mijinta wa sa'iri a'malil manzili da sauran ayyukan gida wa ihtiyajatihi da bukatun gida fa hada da abu nisa'i wannan tabi'an mata ce ba aikin miji bane iyaka miji ya iya taimakon matansa ya taimaki matarsa a gida aiki ya mata yawa ka ba shi wani aiki ko da kanshi ya ansa ya ce yi. Eh, za kirki za wannan za wannan sai ka bai yanka mata alayyar yi ko mata wanke wanke <laughs> ko ya yanka mata kubewa yi mana ko ya wanke mata waki za ya alaye ko ya mata jajjage Jiya koya, wa sha'anun nisa'i sannan kuma wannan al'amarin mata ne ko da kake koya ma aiki mace ta cuci yarta ta kai ta gidan miji ba ta iya girki wallahi auren raki da yawa sun sha mutuwa saboda rashin iya girki da kuma rashin iya tsara gida da kula da gida da tsafta aure nawa ya mutu saboda wannan wa mustahabbun lahum na zalika fi hudud tsaqa sannan abu ne da ake son mata su yi shi fi hududin tsaqa gwaggwadon iyawarsu kan ka tura ma matarka abin da ka san kuma ba za ta iya kan ka rika cika mata aikin da ka san ba za ta iya ba abin da za ta iya yi kai abinda ba za ta iya ba kuma ta afu an ka ya ce mata nan fa ba ma ne yana nufin cewa ba ta ke mai cikin da kirki musu haji ba ne ko ya tafi akan haka ba haka ba ne wajibi ne mata ta dafa ba mijinta abinci ya je ya nemo ita kuma ta dafa wajibi ne ba mustahabi ba ne wajibi wajibi ne mace ta kula da gidan mijinta akwai malamai daga cikin malaman fiki wa Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suke ganin cewa ba ta ba wajibi bai kai ma mijinta hidima a gefe guda kuma sai ce in ba ta da lafiya shi ko ba su yi bane kula da lafiyar ta sai tura ta gidan kaga an raba shi ba to duka waɗannan fahimce fahimce ne da abin da ya fi daidai yake daidai ne sabanin wajibi ne matar ka ba ta da lafiya ka kula da lafiyar Annabi sallama yana jinyar matansa matansa sai na Usman saboda jinyar na nan kayyata matar yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu zuwa jihadi ba sai je yakin badar ba saboda wannan aikin da ya tsaya yi manzon Allah sallallahu alaihi ya ce laka malil badariyi duk abin da mutanen badar suka kama kai ma kana da shi saboda haka da aka tashi raba ganimar badar aka shi. sannan yana da ladar yakin badar a wajen Allah ko bai ba shi yasa lokacin da aka zo shekara ta zafi za a tafi uhudu yana cin waɗanda suka ba da shawara cewa a je a same su a bakin dutsa. ba sai sun shigo gari ba sai na Usman radiyallahu ta'ala an fa hahiya saratu alaiha assalam zawjatu imam al-tawhid ibrahim alaihi salam ga sara sara matar shugaban masu tauhidi gabaki daya sayyiduna ibrahim alaihi salam taqumu ala khidmati adiyati zawjiha ta tsayi tana ma bakin mijinta hidima kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub wa mar'atuhu matarsa qa'imatun tana tsaye ay qa'imatun ala khidmati tana tsaye tana ma bakin hidima فضحكت فضحكت malamai da sun yi sabani akai a فحاذت kawai tsufa a lokacin malaman tafsiri masu bin diddiki suka ce ta kai shekara tamanin kaga ai ba magana haila ko amma fadhahikat ai fa'adat sai kawai jinin haila ya fara zuwa mata bayan jinin haila ya zo mata wa bashirnaha bi ithaka sai muka yi mata bishara da cewa ai za ta haifi ta ithaka ba alaba nan jinin haila ya zo mata a wata a wani tafsirin fa kan jin firar da annabi ibrahim yake yi da ita da da shi da bakin sa mala'iku fa kan to sai ta kama dariya shi ne ta a'alid wa ana azizu ko hada ba ali shaykhan oh, abun ban mamaki yanzu ni na yan tsohuwa da ni kikuf kikuf ga na shi ma dan tsoho shi ya fara a a ce mu ne za mu haihu abun ban mamaki inda hada da shaykhun azizu abin ban mamaki shi ya kace a ta'ajabina min amrin lahi mala'iku suka ce ha ba tara kina fa da ilimi mata annabin Allah ce yanzu za ki mamakin al'amarin Allah zaki mamakin Allah al'amarin Allah ne to to to qa'imatun dai kenan wa mar'atuhu qa'imatun mahallu shahid kenan matarsa tana tsaye qa'imatun ala khidmatil abyani tana sai tana ma baki hidima waɗannan bakin da suka zo ashe bakin mala'iku ne sai da ta gama komai ta gama gata nama ta kawo ta aje a gaban annabi ta aje a gaban su annabi Ibrahim ya miƙe tura musu a gaban su sai kawai sai suka gici falan ma ra'a ta la tasir ilayhi kira annabi Ibrahim ya aje musu nama sai suka gici kira sai annabi Ibrahim ya ce kai wannan nan ban gane shi ne nakirahum ba ya ki su bane kira nakirahum sai ce kai wannan nan ba ba akwai wani abu da ba bakin gaske bane ka kawo ma bako abinci ya kici to akwai nau'in da damuwa shi ke nan sai suka ce ai inna inna ila qawli lut to kuma ba ne bane da kike ganin mu matasa kyawawa haka kuma ba ka mutane ba ne mala'iku ne mun zo ne muka ci zango a wajen ka saboda zikitar da sakon Allah a gare ka na bishara amma abin da muke dauke da shi mu mala'ikun azaba za mu tafi wajen san uwan kalu mu halakar da mutanen to shi ne sai annabi Ibrahim ya ce a ah, akwai sanan uwa na lutu fa a gari ah, mu mun fi ka sani shi Na a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa a'lamu illa mar'at shi za mu tsira da shi da shi da iyalansa waɗanda suka yi da shi illa mar'atuhu amma banda wannan tsohuwa su ne banza ta ban da ita ita tana cikin waɗanda za su za a kaga dai muhallin shahi shine ba da ya kawo mana wannan ne a matsayin ne a matsayin manzon matan annabin Allah tana ma annabin Allah hidima har ma kuma da hidimar bakin abin da ma da da ake son a fitar mana nan ai ka ga in an yi baki hidima ta ƙari ke to ce mata ki yi haƙuri idan mijinki ne yawan yin baki ne ki yi haƙuri ki rika ɗaukar nauyin wannan bakin abincin da za ke yi tukunya ya ƙarama ƙila da rishu ake yi ko kuma da gas kuka to yadda a fito a sa katuwar tukunya a samu uku ke haƙuri da hura wuta da hayaki na da kike samu kuma ba ci bikin ba Shi shine shine abin da malai yake nufi anan wa hadiya fatima ga kuma na da fatima radiyallahu ta'ala anha bint rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ta ta'ti ila ajiha ta zo wajen babanta annabi sallallahu alaihi wasallam tashku asar riha fi yadayha tana nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi alamar zikki kan abin nan din nika dutsen nika tana tana nuna kanta hannunta ya kanta saboda tsabajin markaɗe da kuma riƙe ɓarya. ta zo tana ce ma manzon Allah ya aikin Allah an ce an yi ba an an samu bayi dan Allah a bani bawa ɗaya da zai rika mana aiki a gida saboda aiki ya mun yawa ga hannuna diye kanta hannun da diye kanta saboda aiki to shine sai ma da ya kawo mu tsaya mu kawo hadisin a kasa sai mu tsaya a nan أخرج البخاري الإمام البخاري يجد حديث إلى مسلم من حديث علي رضي الله عنه حديث سيدنا علي أن فاطمة عليها السلام lallai na na Fatima radiyallahu ta'ala anha atati nabi sallallahu alaihi wasallam ta zo dan annabi sallallahu ilayhi tana masa kuka ta kawo kukanta ma talqati yadi hamil raha abin da ya same ta na saboda riki rike dai rike tar rike abin da dukan nika hannun da ya kanta wa banaka ha annahu ja'ahu raqiqun kuma labari ya zo mata cewa wani bawa ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya samu bayi wannan aka kawo su alam sadiqu fa zakarat zalika li aisha sai ta zo ba ta samu annabi ba sai ta faɗa mana na aisha wannan wani sako ne kenan ashe babu rikima tsakanin matan manzon sama da 'ya'yansa ta zo da bukatarta mamarka ta rasu amma akwai matar babanta ita kuma ta girme ta na na fatima ta girme na Aisha na na fatima ta girme na Aisha amma ta zo da bata samu babanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta faɗa ma na na Aisha cewa ga bukata bayin nan da aka ce an sama da Allah a bada ga matsala kin dai da hannu na yake ta kanta falamma jaa akhbaratu aisha lokacin da annabi ya zo da na sai ta ba bashi labari ko a hannun mummin sai ke shi ba wani babu qala fa ja'ana sayyidina ake ce sai annabi ya zo wajen mu a akhadna akhadna mazaji'ana alhali mun ma mun kwanta annabi ya zo kun kasa mana kofa fa zahabna da ku sai mu zamu ni da matata na Fatima فقالت يتي علي علي alayya علي ku tsaya a wajen da kuka zan zo inda kuci suna fashe akan shimfiɗa ko akan gado da na na yaji da na na ba su da sai na ai fa ja'a fa qa'ada wa bainaha sai mazan sama ya zo ya tsaya a kan ya zauna a tsakiyar ga sai na ali ga na na wa wajadtu barda qadamayhi ala wazani har ma ina jin sanyin kafarsa a cikin shiki na fa qala sai ce ala adullukuma ala khairi mimma sa'altu ila babi ya zo mini ke kin zo kin ce a baki bawa Ke har hadda kai ka ta a baka bawa nan ko tare ku kai shawara kuka yanke hukunci kuna neman a baku bawa to bana baku labarin abin da ya fi alkhairi fiye da bawan da kuka roƙa ba Iza idza akhadtuma kuma. kamar yadda kuka zo za ku kwanta nan to in za ku kwanta a ina awaituma shi kuma? ko kuma kun je za ku kwanta a shimfidun fatajjiha to ki tasbih ya za ku tasbihin ku ce salatan wata salatina ku ce subhanallah subhanallah subhanallah talatin da uku yana cin azkabun mutum ya tasbihi talatin da uku kafin ya kwanta ya zo ya shimfata shimfitarsa ko ya hau kan gado ko ya sa katifarsa ko ma a yake kwana sai ya yi tasbihi talatin da uku wa hamada ثلاثا وثلاثين سنن في حمد لله والحمد لله والحمد لله وثلاثين وكبر أربعا وثلاثين سنن في تكبير والله أكبر والله أكبر والله talatin da دقيقة wa huwa khayrun dakuma min khadim to ya fi ku ba wanda za a ba ku ci gaba da ke wannan wahala da kike lada zaki sama wannan wahala da kike sha ba shi kike ce yi ba ba shi kiban akwai lada ki tsaya ki ma mijinki hidima hannun naki ya kanta a makafin bawan nan da zan ba ku to da abin da ya fi bawa in kun yi aiki kun gaji kin yi aiki tun gaji da rana to in kin zo za ki kwanta da daddare ki wannan addu'a ki tasbihi 33 tahlili 33 wallahu akbar 34 sannan sai ki kwanta wannan ya fi alkhairi fiye da bawan da za a baki wato fikihun annabi sama yana son ya tabbatar masa ta cigaba da da mamijinta hidima mun fahimta shi sa malaman da suka ce yin dafa ma miji abinci da kula da gidansa wajibi ne akan mace sun saka hujja da wannan hadisi الإمام من القيم qayyim a cikin littafin sa ne في حج خير العباد hadi khair ya kawo tattaunawa malamai a game da wannan qadiyar ta mace ta yi su ba da suke ganin mace sai da hidima ba wajibi bane suka ce ai hidima bauta ci ita ko an auren maka da ita ce da ita ne biliskin bilis biliskin للاستمتاع لا للاستعباد ba an baka ita bane a matsayin baiwa an baka ita ne kawai don ka ji daɗi da ita to da ya za ka kai abokan da ita hujja suke hujja suke sannan suka kafa hujja da wani hadisin da ba haka yake nufi ba an tambayi na na shi me annabi yake yi a gida sai ta ce kana ya kumu fi mihnati ya kasance yana tsayuwa ne da ayyukan iyalansa sai suka ce ai wannan na nuna duk ayyukan gida annabi ke yi in ba kai za ka yi da kanka ba to ka ɗauko bawa ko ka ka samu goyi goyi da za ka biya dan ka biya sa wata ko ka ɗauko ne aiki a'a hadisi abin da ke nufi yana nufin annabi na taya tawazu'in annabi yana taya matansa aiki aiki ya mutu yawa shi ma sai ya dauko ya taimaka musu kamar yadda mazan sallar. idan aka yi tafiya shi baya zama hakan an yi wata tafiya shi kenan sai sahabbai suka tashi sai wasu suka je suka yi farauta da aka yi farauta shi kenan sai aka rarraba aiki za a yi division of labor wasu suka ce to waɗanda suka je suka yi farauta sun yi nasu wasu suka ce wani ya ce alayya tsalhuha ya ce ni zan fede alayya tsalhuha ni ne zan fede dabba haka ba su yi wani ya ce alayya tsakkul laha ni zan yayyanka nama haka ba shi aikin sai wani ya ce alayya tsalhuha ni kuma ni zan dafa sai man son sai ba su wani bangare mai mahimmanci ba su ce wa alayya dabbul hafa ita ni kuma ni zan je in nemo iccen da za a yi shi ni zan je in tsaro in kawo iccen shi ne malamai suka ce ikhtara li nafsihi ashaqqa al-a'mali sai ya dauki aikin da ya fi wahala a ciki yayi ita ce da ɗauko shi to manzon salma a cikin gida haka yake yana taimakon matansa a in an taho da sahabbai shi baya zama haka nan shi ma baya zama shi sai dai abu shi komai a'a shi ma idan ya ga ana aiki yakan tashi a yi da shi wannan duk wani shugaba ne yake son ya ci nasara a rayuwarsa to sai ya ɗauki da jiran Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama kai ma haka kai da kai ake wahala ba kawai shi ke na zai mutum ya zauna ba sai kai ma a yi da kai to Allah madaukakin ke taimake mu dinnan kuma ne yana bayani ne akan mata mace ta koya ma ƴarta ta girmama mijinta a cikin gida sannan ta koya ma ƴarta abubuwa na kirki ƴarta ta gani a tare da ita sannan kuma ta koya mata a aikace to shine yake mana bayanin abubuwan da ya kamata ita uwar ta koya ma shi ne yake bayani akan ƙarshe muka tsaya akan a kula da gida tasirul banki ka koya mata tsara gida kula da gida me ya kamata a aji a can me ya kamata a aji a can me ya kamata a aji a can me bai kamata a gaishe a tsakar gida ba duk wannan akwai ko me bai kamata a gaishe a tsakar ɗaki ba me bai kamata a kai kicin ba yadda na kawai sai mutum ya shige kicin sai ga ko ko na yaro ba komai a ciki amma ko zai ga ya a wajen shi ne kaga ba wajen shi ba ne. ba wajen shi ba ne. komai da wajen shi da a koya mata wannan wallahu a'lam sallallahu a wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum salam ya tuba sannan kuma wasu malamai suka fi sadaka ya tuban mu Allah mutumin da ya sace masu suna jinin haiba ya tuban mu Allah ya istighfari ba zai sake koma ma wannan safan da ya aikata ba sannan kuma suka ce sai yayi sadaka to amma riwaya ta zo da sadaka riwaya ce da ifi to ka abin da ya waje ba a kansa shine ya tuba mun gane har akwai ruwaye da suka rufe kaddara abin da mutum zai sadaka da shi da shi ya ko na azurfa amma duk riwayoyi ne malaman hadisi suka ce da basu inganta ba ko da kace mutum ya tsaya a tuba da tuban mu Allah zai sake koma ma wannan kafar da yayi ba babba kasar da'a kabira daga cikin kabairin zunubi na duk abin da annabi sama ya yi ruwa akan sa yana cikin kabairin zunubi hmm. in annabi ya ce Allah ya kine ma wanda ya kaza to wannan abin yana cikin manyan manyan zunubai wanda suke halakar da mutum su sa shi shiga wuta kaga sai mutum ya mutunci wannan na maganin bari na a fara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا شاننا كله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين او خل من ذلك اللهم اكفنا له بك علم لا يرفع وقلب لا يخشى وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا برحمتك يا ارحم الراحمين واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الأفضل والعافية في ديننا ودنيانا اللهم استر أوراتنا وعامل غوعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك عن المشان من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من ما ظهر اللهم إنا نعوذ بك من المثل ما ظهر منها وردت اللهم إنا نعوذ بك من المثل ما ظهر منها وردت ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأئمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلال عن حرام واغفنا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا حبنا من أزواجنا وذرياتنا رب العالمين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اهدنا الى الصراط المستقيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم رب إبراهيم وميكائيل واسرائيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى المستقيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم توفنا مسلمين وأنفسنا بالظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك